ita in taraka sa'ya baina safa wal marwa idan mutum ya bar sa'ayi tsakanin safa da marwa fi hajjin aw umratin ainihin ko aw hajjin aw umratin fasidati idan mutum mai bayyi sa'ayi ba tsakanin safa da marwa a cikin hajji ko umra fatattu suna ba zai zo sake komai ba to hajjin da ta ɓaci bai safan ba hatta raja ila biladihi har sai da ya koma garinsu wato sai yi masa irin na sallah idan sallah ta ɓace ya kaga shi kenan ba a maganarta sai da fa ko ta gudun gudun ɗinta kawai ba magana in ana sallah aka ɓata sallah a ce a ƙara fata kana cikin sallah ka tuna ba ka da alwala ko kana sallar naka ji alwala kawai lalle ta fi kare ko ba za ka ce in a sallah da zai ka fita ka yi ka yi alwalarka ka sake ta amma a hajji ne kana cikin aikin hajji sai ka ɓata hajji za ka ci gaba da yin sa sai ka ƙare shi ka ƙare shi kuma sannan kai ka je ka koma wannan da ji labarin hajjinsa ya ba shi kawai sai yi bar safa da marwa sai fa yasna'u fi qawli malik qala yasna'u fihi ma zai yi cikin su din nan kamar yasna'u man taraka sa'a bayna safa wal marwa fi hajjihi tam ba mun yi sa baya ba a ga irin wannan duk wanda bai nazari ka karanta shi shafshaf ka gane shafshaf amma amma ka yi nazarin ba sai ga shi kuma aka ba ka amsa a na baya ba za a sake ga maka so wannan kaman wancan wanda ka karanta kai sai kan nazar gudda nazari da ɗalibin ilimi shi ilimin ya zo nema to idan aka biya maka karatu za ka koma ka zauna ka biya shi ka biya shi ka biya shi biyu ka yi masa fahimta ka yi masa fahimta ya fahimci. ba ka sayo littattafan ba ka zo ka zo an yi an gama an ma masallaci zai ga littattafansa da za a bashi da ke da yanzu an tashi ta yanzu maimakon wahala sai ka nemi lungon can sai ka zuba littafan ka in Allah ya kama gobe an yi sallah an gama sai ka je ka iya bo su ka sake zaba ko Allah <laughs> ya sauƙaƙe kuma haka shi mutum ya kuma kuma wannan in banda ba dan ana gari ba sai a ce ka gina ya wuta amma ko yanzu ka ce min nuna mai bari littattafan ka wanda aka taɓa kwashe masa littattafai sai ko nan yanzu ya je bikin ana ganin kun littattafi za a kwashe sai yamma ta yi da zuwa da yamma aka ga littattafai to yanzu style ya canza ba sun zama na library sai daga je ka sai wasu Eh, sai dai ba mu sani ba ko sayan wasu ɗin da menene sai a ninka a ce a yi musu kuɗi ko amma wannan ba ka da shi ba sai ka ba da ɗaya bisa hukun kuɗi ba ku ce e ko a <laughs> da kuna bari ko o oh, ko oh, oh, waye yaran yaran hmm? waye in bai kwashe littafin ba zai mai da shi gidan yanzu ne ka tusa na gato zo ka tafi garkwatun da ba za ka iya kwashe man littattafai ba da an yi sai mun yi turka turka ba zan tafi ba ka faɗa min kuɗin da ka biya ka taho da ni biya ka balla salama babu mai ma san yadda aka na shigo kaduna ba ai ba na ba ka gane ba ko misalin a ce maka Mm, sai ba mace ne ba ce maka yara su ci abinci a wurin su gama sai su wabe har nan zai ka koma gefe kamar ƙin mama su za su zo yara su yi eh? su ci abincin su su gama ƙarshen ta cikin abin har da kwafe-kwafe ma wani ya doke wani a wani ɗin babba babba ya ladantar da rarrabi an ban su su kai kasa-kasa a tsakiyar gida ɗin nan sai su tafi abin hmm? ko da shara ba ta yi shara amma dai a tara mata kwanukan mana ai ba ba za ta iya tarewa ne ba za ta iya tarewa yanzu waɗannan yara nan gaba ya za su zama ci abinci tafi a bashi aure to abin da kai zai nuna maka yaron yau ai ba ma da ya ci abinci aka tafi ba su to kai da baban ka ne hmm? baban ka shi kawo uwar ka zaman sa take kai ma zaman ka take har irin istinbadi mummunan istinbadi da yara suke yanzu duk abin da shi ma zai yi haka ko da ɗalibai na haka idan misalin ga kaddara don rufewa ne da faka shi ma yi zo yin gan shi ya rufe shi da faka kada da za ka shirya ba eh ai ka kuke duk wanda da ya masa faɗa ne masa faɗa ne masa faɗa wani man ya shi ma haushi da faɗa zai masa faɗa zai masa faɗa sai kai to ai ba malam sai yi musu faɗa ni kuma na musu faɗa sai su taso ne da kuma sai faɗi magana na abi yan bagga ba su nan shi dole in yace ai sai ai amma mu muka ce musu ba ba ba jin maganar kowa sai da malam shehi ko malam ka duba yadda ake zaune da su ne wuri na fa suka zo kai wurin ka suka zo ko da sun fi ni karatu wuri na suka zo sun yadda da yadda nake tafiyar da al'amura aiki na ya musu daidai yadda suke abu nan don haka suna dina duk abin da ga musu ko da sun fi ni karatu sun fi ni shekaru sun fi ni menene ba yadda za a yi haɗa kanka da ni in soyayya ce ne kuma kabilanci kawo su duk da ku zo a zauna a gaba ka kaya sun ga kabilan shi ne kaza kaza ka ce wannan duka tsari kwalin mutane ba sa gaya musu gaskiyar hawa hawa ta yi yawa ina ne yake kaifa ya suna ko fi kauli malik kala ya sa'o fi ma fi fihi ma kama ya sa'o fi tarki sa'i bayna safa wal marwati fi hajjihi tam umur tamma kaga zaka hajji fasid bu. kuntu fa in kana innama taraka min as-sa'i in ya kasance ya bar sa'in nan ne baina safa wal marwa shaw'a zagayo daya bari ya shi shi da ita babun sa wahida fi hajji fi haji sahihi yanzu an bar tsakakken kan a ingantaccen hajji au fasidi ko hajji fasidi da fada أو عمرة صحيحة أو فاسدة قال قال مالك يرجع من بلاده هو يوجه قريبا نقوى هنيا يتنا يتفقوي وإن لم يترك إلا شوطا إن بيبرق وما بيشوط واحدا من السعي بين الصفا والماء قلت له فهل يجزئ الجنوب ko da bai komai ba wannan sai ka san wancan magana فهل يجزئ الجنوب أن يسعى بين الصفا والمروة ما يجنبها وانت بين الغشيش هنا يا سعيد أكان صفا مروة في قول مالك إذا كان قد طاف بالبيت يا رجال يا عيد أوافي دابا يا جماعة وصلى ركعتين أن قال ولكن سعى جنوبا يسعه في رأيه بدل فهمت يا إشيشي wannan fahimtar shi ne in kana da wata fahimta ta ka ba wannan ba to kada ya faɗi amma ah, dai kada ka barge shi